wanda ya dace da lissafin goma ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na ashirin da tara. cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ahmad ibn amr ibn abi asimin rahmatullahi alaihi al ibn abi asim ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi yana daga cikin muhimman littattafai waɗanda ake ciro a ƙidar magabata na ƙwarai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa Allah ubangiji ya saka musu alkhairi muna ta bibiyan al-Imam Ibn Abi Asim rahimahullah a inda yake ta kulla mana babuka mabambanta dan tabbatar da al'amarin kaddara tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi yake tsara komai shi yake tartibin komai ya sa an rubuta shi yake da ilimin ababen da za su faru da wanda suka faru kuma wajibi ne ga musulmi ya imani da ƙaddara ta Allah maɗaukakin sarki za mu tashi inda yake cewa babun a lambar babi na saba'in da takwas nan ne ko a lambar babi na saba'in takwas mun karanta hadisi na farko da ke cikinsa riwaya daga abu kamil al-fudail bin hussein al-jahadari riwayar wato tarihin aiki da Anas ɗan Malik yayi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai sake kawo hadisai ire-iren waɗannan daga inda yace a lamba hadisi na 362 yace haddathana Asid qala haddathana Al-Husayn an Sufyan an Ja'far an rajulin an Anas ibn Malik qala سقط من كتابه هذا الحرف قال دعه ما قدر الله فهو كائن aw ma qudiya fa huwa ka'in al-imam ibn abi sake kawo isnadi ta hanyar asida bin asim al-asbahani shine malamin sa a wannan riwaya shi kuma yace haddathana al-husayn ya'ni ibn hafsin eh abul fadli wanda yana daga cikin rijalu muslim da ibnu maja wannan jikan ata ne ibnu sa'ib mahaifiyarsa ita ce wata mata mai suna khalida bintu ata ibnu sa'ib daga Sufiyan an Ja'far ya'ni ibn Sulaiman ar rajulin daga wani mutum zamu zo mu ji wannan mutum sunan shi Imran ibn Muslim an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik kala shi yace saqata min kitabihi hadha harf wato shi mai riwayan wancan da ba ambata ba yace wannan harafin ya ya ya, fadi faɗi a cikin littafinsa a cikin nashi copy din ya yace annabi sallallahu alaihi ya ce da'ahu idan Anas aka ce yi wani abu bai yi ba ko ba a ce yi wani abu ba sai yayi maimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya feshi da fada ya kama fada yana yana fadan maganganu ko yana mushi mugun fata ko ya ce sai ya buge shi kamar yadda galibin masu gida suke ma yaran aikin gidansu sai annabi ya ce ku rabu da shi ma qaddarallahu fa huwa ka'in duk abinda Allah ya kaddarta wannan abu sai ya faru aw ma qudiya fa huwa ka'in ko ya yace abinda aka riga aka hukunta sai ya faru wannan hadisi ne sahihi domin wacce riwaya ce da muka ji duk da yake a cikin isnadin shiga wannan mutumin da ba ambata ba amma mun ji cewa mutumin shine Imran ibn Muslim kuma Ibn Hibban ya fitar da wannan riwaya a cikin littafinsa ta hanyar Thumama ah, Ibn Abdullahi ibn Anas zamu ji wannan riwaya zuwa ga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda qala hadathana ibn miskin qala hadathana Abdullah ibn Yusuf qala hadathana Isa ibn Musa an Zakariya an Sa'id ibn Abi Barda an abihi an Anas qala خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين فما a'lamu aba alayya shay'an qattu wannan kuma ta hanyar alharis ibn miskin wanda mun sha jin hadisan shi a baya ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin malamin su imamun nasa'i din nan zuwa ga abdullahi ɗan yusufa a tannisi malamin su bukhari da abu dawuda da Turmizi da shi kanshi nasa'i din zuwa ga isa ibn musa ibn muhammad ibn iyas zuwa ga zakariya ta hanyar sa'id ibn abi barda ɗan gidan sahabi abu barda al-ansari daga babansa daga anas ɗan malik ya ce anas ya ce khadamtun Nabiya sallallahu alaihi wasallama na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tis asinina shekara tara fama a'lamu aba alayya shay'an qattu bazan taba iya ban taba jin shi a iya sani na bai taba aibata ni akan wani abu ba bai taba kuskurantar da ni ko ya ci min zarafi ko ya wulaƙanta ni wannan saboda tsaba ragen halaye na kirki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai suke cewa min karami khuluqihi wa sabrihi saboda tsabagen halin girma da dattaku na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙurinsa ba wai ana nufin Anas bai taɓa yin laifi ba ne. amma Annabi sallallahu alaihi wasallama zai kau da kai zai yi haƙuri zai mai da abin ba komai ba wannan yana nuna karamcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wannan riwayar sahihiya ce tana ma cikin sahihu muslim ah, haka limamu ahmad Eh, ibn hanbal ya fitar da ita a cikin musnadinsa ta hanyar muhammad ibn bishir zuwa ga zakariya ɗin can riwayar muslim kenan ta hanyar muhammad ibn bishir zuwa ga zakariya riwa ahmad ibn hanbal kuma ta hanyar ishaq ibn yusuf al-azraq zuwa ga zakariya qala haddathana abu musa qala haddathana kathir ibn Hamamin, an ja'far ibn barqan an imran al-basri an anas ibn Malikin ƙala. خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني فإلا مني بعض أهله قال دعوه فإنه لو قدر كان أو قضي أن يكون كان wannan ma riwayan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ce malam ya karbo ta hanyar Abu Musa wato Muhammad ibn al-Muthanna kenan daga Kathir ibn hisham al-kulabi zuwa ga ja'far ibnu barkan ja'far ibnu barkan wannan yana da ma hadisi a cikin sahih muslim da al-kutub al-arba'a da kuma bukhari a cikin al-adab al-mufrad shi kuma yace daga imran al-qasir kenan al-basri an anas Ibn malik daga dai anas dan malik yace khadamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ashara sinin a can ya ce tara anan kuma ya ce goma to me yake nufi bambancin wato shekara tara cif can da ya ambata cikakkun shekaru goma a tara amin nan kuma shekara goma yana nufin hada ta goma wanda bata cika wata goma sha biyu ba domin dama shekaru goma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a ainihin wato madina ko to in ka cire daga sanda ya zo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa watannin da Anas ya zo ya fara masa hidima kaga a shekaru goma an samu wani ɗan ragowa to haka in ya ce shekaru tara yana nufin cikakku masu wata goma sha biyu in ya ce kuma shekaru goma yana nufin shekaru tara kuma an shiga ta goma kamar yadda misali yanzu yau ɗinnan da aka shiga rana ta, asabar wani abu da ya faru asabar da ta wuce za ka iya cewa yau mako ɗaya amma kuma ba a kai daidai la'asar sanda wani abin ya faru ba ko mun gane akwai ragowar awoyi to irin wannan ne ba ba iskali bane dan ya ce tara a wani waje kuma ya ce goma ya ce fama amarani bi amrin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta umarni ya ce yi abu kaza ba thumma ataitu ghairahu kuma na je na yi ba haka ba kaga da kanshi yanzu ya yi itirafin ashe yakan yi sabanin abin da aka umarce shi kamar yadda aka san ɗabi'ar yaro tunda yaro ne kankani a lokacin ya ce au atuhu ko kuma na lalata abin ɗabi'ar yaro a ce ya ɗauko wani abu ya ɓaras ko a ce ya je ya siyo wani abu ya je ya siyo ba wanda ake so ba ko a ce ya je ya yi kaza ya je ya yi ba yadda aka tsammanta ba shine atuhu na ɓata abin falamani ban taɓa tuna ya zarge ni ba ka kwatanta wannan hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mahaluki da ke da irinsa babu wannan mutum domin kalla a cikin hadisin yace fa illa mani ba'adu ahlihi har mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke rayuwa da shi ba su kai irin matakin shi ba balantana kuma wani kenan daban idan wata daga cikin matan ta ce kai dai wallahi baka jin magana saboda kaga mai gidan nan yana son ka kai ta yin abin da kaga dama yau kayi barna kaza ran nan ma haka zumun da manja ran nan ma haka na aike ka nika ka je ka canza muni wallahi ni ba zan yarda ba matar gidan za ta fara irin wannan shine ba'adu ahli go qala sai ce da uhu don Allah ku rabu da shi fa innahu law quddira kana da Allah ya kaddara abin zai faru yadda kuke so da ya faru au qudiya an yakuna kana da an kaddarta hakan da ya faru dama shi malam ibnu abi asim yana kawo mana wannan ne a babin tsabaragen imani da kaddara bai kallon abin da ya shahara game da fassara hadisin na na kawaicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halin girmansa da dattakunsa amma dole kuma a ishara zuwa ga wannan kuma mu yi wa kanmu wa'azi cewa mu dinga kwatantawa yana da wahala ka iya irin wannan inda tashabbuha bil kirami falahu ba za ka iya irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ka kwatanta wato mu rage yawan dumi da fada da nunkufarci ga 'ya'yanmu da masu aiki karkashin mu da almajirai masu mana ɗauraya ko wanke-wanke ko masu kai niƙa ko waɗanda suke aiki a wuraren sana'o'inmu kamar kana da shago na kafinta ko shago na tela ko rumfar kasuwa kuma kana da ma'aikata a ƙarƙashinka to ka rage yawan faɗa a ce komai sai ka yi faɗa wannan zai waggara zuciyarsu against you za su wayi gari ba sa ƙaunarka suna jin takaicinka kuma za su daina maka fatan alkhairi amma ka zama mai haƙuri in ya zama kuma dole sai ka yi faɗan to ka yi nasiha ne ine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan da yazo yayi magana ana sallah ko da kanshi yake cewa ban taba ganin malami mai koyarwa cikin natsuwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace babu abin da ya kara akan yace mini kaiwa ne eh to ita wannan sallah zikiri ne kawai da kata alqur'ani ba a son magana a ciki yayin da su kuma sabai duka suka rufe shi da da harara da nunkufarci to mu dinga kwatanta irin wannan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen sauƙaƙa wa mutane wajen mu'amala da haka wannan hadisai da malai ya kawo mana riwayoyi daga Anas dan Malik suna tabbatar da wato ƙaddara cewa hatta ɓarna da yara suke da rashin wato aikata abinda aka ce su aikata da suke da sakaci da za ka ga yara suna yi ko su zubar da man gyada a kicin ko su ainihin ɓarar da abincin da aka ba su ko waninsu ya tura wani da sauransu ko a aike su su je su siyo ba abin da aka ce ba ko su je niƙa sai an gama niƙan su su zubar da shi a hanya to kai a matsayinka na babba ko ke a matsayinki na uwar gida to sai a tuna da ƙaddara ce wannan abin Allah ya rubuta sai ya faru idan aka tuna haka sai a sauƙaƙa wajen irin tankiya ko faɗan da za a yi musu Allah shi kyauta malam ya ce babul ga wani babi wannan kuma zai mana magana akan wato al-mu'minul qawi wal mu'minud da'if قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ربيعة ابن عثمان أم محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير واحرص على ما ينفعك واستئن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل Lau fa'altu kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal ash mala ya karbo wannan daga babban malamin sa Abubakar dan gida Abu Shayba zuwa ga Abdullahi dan Idris dan Yazid al-Kufi ya rusu shekara 192 daga Rabi'a dan Uthman dan Rabi'a yana daga cikin rijalu Muslim da Nasa'i da Ibn Majah ya rusu shekara 154 an Muhammad ibn Ibn daga al-a'raj abdullah ibn hunus an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi ya ce al-mu'minul qawi khairun min al-mu'minid dha'if mumini mai karfi ya fi alkhairi fiye da mumini mai rauni al-imamu al-qadi iyad a cikin sharhin sahihu muslim wannan hadisin muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul qadari na sahihu ah, al-qadi iyad yayi kokarin ya fassara me ake nufi da al-mu'minul qawi mecece al-quwa din yace hiya shiddatu fi ta'ati was salabatu fi sirri wal ijtihad ita ce tsananin ƙarfi ƙarfin zuciya wajen da'a ga Allah da dagewa a cikin zuciyarka wajen imani da Allah da kuma ƙoƙari wal ijtihadu fil ibada da ƙwazo wajen ibada da haka fassara ta farko ana nufin mumini da ke da ƙarfin zuciya da dagewa wajen bauta Allah da kuma haƙuri akan bauta Allah fassara ta biyu ya ce wa qad takunu bi ma'ana azimatun nafsi yana iya kuma ƙarfin ya zama ana nufin jarinta wasabru alal makarihi da haƙuri akan ababen da za su dinga cutar da kaifi fi zatin game da al'amarin addinin Allah ko zama ƙarfin dagewa a wajen ibada ko kuma ƙarfin juriya a wajen fuskantar musibu to duka biyun suna ɗauka ya zama dai kai a matsayinka na mumini kana da dauriya akan ibadar kana da dauriya akan rayuwa kana da dauriya baka da raki to wannan irin muminin ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da ɗayan muminin wanda bai da wannan wanda yake da yawan rakin ya shiga cikin talauci ko ta jarabawa ko wanda ba shi da dagewa wajen bauta Allah ba shi da haƙuri akan jarabawa da Allah yake masa to wannan bai da alkhairi kamar na wancan sai annabi ya ce wa fi kullin khairun amma fa dukkaninsu da muminin mai karfin da mai raunin kowanne yana da asalin alkhairi saboda mene saboda ya mallaki aslul iman yace waharis ala ma yanfa'uka ka dage ya kai musulmi ka dage akan abin da zai amfane ka mafhumul mukhalafa shine ka yi watsi da abin da ba zai amfani ka ba wasta'in billah ka nemi taimakon Allah kai ta ta'addu'a ka neman Allah ya taimake ka akan dagewa akan abin da zai amfane ka ba karfin ka bane wala ta'ajiz wala ta'ajiz kaka zama mai mai ragwantaka da gazawa komai ka ce ba za ka iya ba komai ka ce ba zai yiwu ba ai kaza kaza kaza fa in asabaka shay'un fala taqul idan kuma garin kokarin da kake yi sai wani abu ya same ka na jarabawa kare tattalin arziki ko na ƙasa ko haɗari ko cuta ko damuwa ya ce falata ka ce lau fa'altu kaza wa kaza da na yi kaza da na yi kaza ai ni ne ne kuskure a wuri kaza da na yi kaza da na yi kaza ya ce walakin kulka ce ƙaddarallahu wa ma a fa'al Allah ne ya ƙaddara kuma shi ya ga dama ya aikata wato wannan abu da kaga ya faru na haɗarin abun hawa ko kare tattalin arziki ko asara ko wani zalunci da aka yi maka ko wani fowan da aka yi maka ko mutuwan 'ya'yanka ko matarka ko mutuwan mijinki ko asara a cikin wani kasuwanci ko asara a noma ko kiwo ko duk wani abu da ya faru da mutum to dama can Allah ya kaddara wannan sababin ba kai saka guje mishi ba dan wani sai fara tunanin kaga inda ban biyo tunan da motar nan ba da ban samu wannan matsala ba da na sani ban yi parking mashin ina a masallacin nan ba da ba a sace shi ba ce sai da aka ce mun kan na zo da mashin din nan har na fito babu shi ka gani na zo na sake zuwa da shi tirin satin da ya wuce ya kamata in canza muku ban canza ba wayan nan wallahi tana da tana da password ta yau yau din nan na ce na sani da ban cire ba kai ta kirkiro wa kanka wasu uzurori wanda ba za su canza abin da ya faru ba to wannan al-Imamul Bukhari a cikin sahihinsa yayi wani babi da ya kira shi da suna babu ma yajuzu min al-law babun da ke bayani akan abin da ya halasta na faɗin lau ya kawo hadisai da suke nuna ba kowace lauce ba a faɗa ba daga cikin da ake faɗa wani ta shafi mustaqbal ko wadda bata faru ba kwata-kwata kamar yadda sayyidina bakar yake cewa sanda suke cikin wannan gar din shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahadahum nazara ila mawdi'a qadamaihi waɗannan kafirai da suke neman su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi da ɗayansu zai kalli inda ƙafa shi take kalli ƙasa haka da ya gamu amma Allah bai kaga wannan bai faru ba babu laifi da an ba da labarin launa abin da bai faru ba haka wanda mutum zai faɗa na aikin alkhairi da mutum zai ce ina ma da zan samu irin damar da wane ya samu ta arziki da na irin aikin alkhairin da ya yi kaga wannan ya zo a hadisi ma aka ce irin ladansa ɗaya mutumin da ke fatan aikin alkhairi irin na wani wanda ya samu alkhairi yake aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi lada irin na wancan wanda yake fatan ina ma ya samu dukiya irin ta wane shi ma ya rashin mutunci irin wanda wannan wane yake annabi ce shi ma zunubin su iri ɗaya to haka dan haka lau na fatan alkhairi ita ma babu laifi a cikinta wadda ake gudu ita ce wadda kaddara ta riga ta faru amma ka ƙi yadda da kaddara ƙarara kai ta ƙoƙarin wai sai ka ba kanka wani uzuri ina ma da kaza kai da kaza ne baka yi ba da sauransu wannan shi ma ya zo ne a babi na ambatan wato imani da kaddara da tsiratar da mutum daga in ya buɗe wa kanshi lauɗin nan fa inna law taftahu amala shaitan lau tana buɗe ƙofar aikin shaitan wato in kana yawan faɗanta har zaka ka wayi gari ka fara ƙaryata kaddara wannan hadisi kamar da muka ambata al-Imam Muslim ya ruwaito shi da Ibn Majah a cikin muqaddima na sunan dinsa da al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi a cikin Sharh Mushkil al-Athar haka nan al nasai a cikin Amal al-Yawmi wal Layla haka al-Imam ainihin Ibn Majah da Abu Nu'aym al-Asfani duk sun fita da hadisi ne mashhuri sananne kwarai da gaske babun malam yace ga wani babi nan kuma zai magana akan faɗin manzala sallallahu alaihi wasallama inna allaha khalaqa kulli sani'in wa sana'ata a قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو مالك الاشجعي الربعي بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله خلق كل صانع وصنعته الامام ابن ابي عاصم يا كربو wannan hadisi ta hanyar malamin sa Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddimi eh wannan mun sha jin hadisan shi a baya malamin su Bukhari ne da Muslim da Nasa'i ya rasu shekara ta 234 shi kuma ya anso hadisin shi daga Al-Fudail bin Sulaiman Abu Sulaiman an-Numairi wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ta 186 yana daga cikin rijalul jama'a as-sitta gaba daya shi kuma yake cewa na Abu Malik al-Ashja'i ma'ana Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam al-ashja'i wani babban malami cikin malaman atba'u tabi'in ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in da shida yana da hadisi a cikin sai muslim da al al arba'a to shine ke riwaya daga rubi'i bin hirash abu maryam al-abasi wanda ainihin wato zabi ke mai kira da cewa hujjatun qanitun lillahi ma kadhaba qattu bai taɓa yin ƙarya ba da shi da ɗan uwansa su uku ne akwai shi rubi'iyu akwai rabi'a akwai waninsu kuma su uku ne su biyun da rabi'atu da rabi'iyu wannan ɗan hirash suna da kissa mashahuriya wadda tana nan a cikin littafin thiqat na ibn hibbana da aljahu wa ta'dil na ibn abi hatim da littafin tabaqat na ibn sa'd cewa dukkaninsu waɗannan mutane guda biyu irin mutanen ne wanda suke ba sa dariya ba sa wasa irin two serious mutane din very serious individuals to shi eh, rabi'a shine babba shine wanda aka ce ya yi alkawarin ya yi alwashin ba zai yi dariya ba har sai ya ga ya tsallaka siraɗi sai ya ga me matsayin shi a lahira to da ya mutu shine aka je yana kyalkyala dariya gawo shi tana dariya tana cewa ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni kuma kisa ce sahihiya almizi ya kawo ta a cikin tadibul kamal to shi kuma shi wannan dan uwan nashi rabi'iyu shi ma haka shi kuma da ya rasu wanda suka yi wankan gawarsa suka ba da labarin har aka gama wankan gawar murmushi yake gawa amma tana ta murmushi kuma duka wannan labarai ne ingantattu da aka waliye ne na Allah waɗannan ga alama Allah ya gafarta musu kisa ce mashahuriya a cikin tarihinsu amma dai wajen hadisi shi rubi'iyu shine yake da, da riwaya ta hadisi an huzaifata yana riwaya daga malamin sa huzaifatu ɗan yaman radiyallahu anhu qal huzaifa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce inna Allah khalaqa kulli sani kulli sani'in kulli sani'in wa san'ata lalle Allah ya halicci duk wani mai kera wani abu da abin da yake kerawa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da, da kafinta da tela da mai walda da makeri da magini da duk wani wanda yake sarrafa wani abu daga cikin mawad materials da Allah ya halitta yayi wani abu yayi mota yayi jirgin sama yayi mashin ya yi keke duk abin da mutane suke yi da su da abin duka halittu ne Allah ya halicce su wannan al-Fudail ibn Sulaiman a ne amma yana da yawan kuskure da haka wannan riwaya ta shi sai dai ta zama hasanun ce fil mutaba'a wanda kuma ga mutaba'an nan malam zai kawo mana ita fadin sa haddathana yaqub bin humaydin qala haddathana marwan bin muawiyah al-fazari haddathana abu malik al-ashja'i ar-rabi'i an huzaifa an annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya samu mutaba'a daga ainihin marwan bin muawiyah al-fazari wanda shi kuma fiqa ne min al-thiqat yana daga cikin rijalu as-sitta ya rasu shekara 193 shine yanzu kaga sun hada aji kenan da shi da al-fudail suna riwaya daga sa'ad ibn tariq abu malik al-ashja'i kaga ya samu mutaba'a wata ke mai kyau yace annabi sallallahu alaihi wasallama bi mithlihi ya ruwaito irin wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne kyakkyawa min ajali yaqub bin humaid ibn kasib wanda mun sha jin ah, hadisan shi a baya al-imam al-bukhari ya fitar da ita wannan riwaya a cikin khalqu af'alil ibadi da ainihin abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin al-musadrak da al-imam bakar al-baihaqi a cikin al-asma was sifat da kuma cikin littafin shi ɗayan al-i'tiqad duka sun fitar da waɗannan hadisai babun fil azli wa ma arada Allahu kaunuhu kawwana babin da ke bayani akan al'azl wato abinda maza suke wa matansu na kin zuba maniyi a cikin mahaifa wajen saduwa wa ma arada Allahu kaunahu duk abinda Allah ya so ya samar kawwanahu to Allah zai samar da shi ko kaki ko kaso قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سميت أبا عامر يحدث أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اليهود تقول إن العزل هي الموؤودة الصغرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود مرتين لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها wannan ta hanyar abu abbas ibn al walid an-narsi zuwa ga mu'tamir ibn sulaiman ta hanyar abu amir shine salih ibn rustum zuwa ga babban malami yahya ibn abi kathirin ta hanyar abu salama ibn abdurrahman zuwa ga abu huraira radiyallahu anhu ya ce ƙila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzan Allah innal yahuda taqulu yahudawa suna cewa innal azla cewa shi azlu hiyal Maudatu sughra shine mau'uda wato abin nan kamar kisa da ake yi ma wa idal mau'udatu su'ilat wanda ake kashe 'ya'ya cikin wannan al'adu na, na, jahiliya wanda musulunci ya inkarin su na kashe 'ya'ya mata to karamarta karamar kisan nan shine yin azulu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kadhabat yahudu ƙarya yahudawa suke marrataini ya faɗa haka har sau biyu law arada Allahu khalqaha lam yastati azlaha nabi yace da a ce Allah ya so ya halicci wannan dan daga wannan saduwar daga wannan maniyin to mijin bai isa ya cire azzakarin shi daidai sanda maniyin zai zuba ba ba zai iya ba in Allah ya nufin halitta Wani hadisi ne sahihi da isnadin nan yana da rauni saboda Abu Amir Salih ibn Rustum saduqun ne kathirul akhta amma dai riwaya ce tabbatacciya al-imamu nasa'i ma ya ruwaito ta cikin al-kubra da cikin ishatun nisa haka nan kuma al-baihaqi a cikin kitabun nika na na sunan dinsa ta hanyar muhammad ibn amr zuwa ga abu salama dan abdurrahman qala dasana abu bakrin qala dasana abdullah ibn numairin qala dasana muhammad ibn ishaq am muhammad ibn Ibrahim, an abi salamata ibn abdurrahman وابي امامه بن سهل بن حنيف an abi sa'idin al-khudri qala lamma asabna sabya bani al har ila yau da ya saki kawo riwaya ta hanyar da shi Abu Salama dan Abdurrahman da shi da Abu Umama ibn Sahal ibn Hunayf dukkanin su ayan sahabbai ne waɗannan su biyu suke riwaya daga babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri qala yace lamma asabna sabya bani al minan nisa yayin da muka sami wato bayi na ganima daga yakin da muka yi da yahudawa banul mustalik azalna hunna sai muka dosa musu azul in an tuna a baya mun taba ambata a cikin alistikama sannan muka karanta matsala irin wannan cewa dama fa al'adar larabawa to matar da ake azulu baiwa ce saboda suna ganin baiwa dukiya ce idan tana maka hidima tana wanke-wanke tana shara wata tana ɗebo ruwa ma dawakai da sauransu don tana da ciki ba ta yi wannan aikin za ta ta laulayi sannan kuma ta haihu yau ta haihu gobe to ta tsufa darajanta a kasuwa ya kare ko mun gane da haka shi sa idan mutum yana da baiwa ba zai yadda ya saki jiki ya dinga kwanciya da ita har ta ɗauki ciki ba don kamar yana yana wata da dukiyarsa ne haka suke kallon abu so da haka suke musu azulu amma bai cikin al'adansu yi ma 'ya'ya a harar azulu domin balarabe yana takama da yawan 'ya'ya to don me zai ki haihuwarsu la'uta yanna malan wa walada ka suke cewa ba Allah ya sa mun fahimci abu ba sa yi wa mata aure ɗiya hurra ba sa yi mata azubu amma baiwa ce kai hasali ma ko da wani zai ba wa wani bawa wato baiwarsa ya aura sukan tirsasa musu cewa kaffata haihu ba su son bayansu mata suna haihuwa saboda ya fi son ya ganta da ƙwarinta ta dinga mashi hidima sannan ran da kuma ya so ya siyar zai samu farashi mai kyau to don haka da suka samu waɗannan bayi na na banu na yaƙin banil mustalik yace azalna alhunna sai muka dosa musu azul qala yace thumma inni faktu jariyatan fi tu tuba'u sannan kuma sai na ainihin ɗauki wata cikin bayin sai na kai ta kasuwa dan siyar. Ƙala famarra bi rajulun min yahudi sai wani mutum cikin yahudawa ya zo ya ganni fa Ƙala ma hadhihi jariya ya aba sa'id yace ah Allah shiga ta malam wannan bai wafa qala qultu jariyatan li abi'uha baiwa ta ce na kawo ta kasuwa in siyar Ƙala fa hal kunta tusibuha ce to kana sadaka da ita ne qala na'am yace kwarai kuwa qala fala'allaka tabi'uha wa fi batniha minka sakhla to karfa ka je ka sai da ita alhalin a cikinta akwai tsatsanka sakhla wato akwai akwai abun nan ka riga ka ajiye maniyinka an ta ɗauki ciki karfa ka je ka sai da ɗanka a ciki qala qad kuntu a'zilu anha yace ai azilu nake mata qala sai yace tilkal mau'udatu sughra wannan ai kisan kai ne kankani qala faji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakartu dhalika lahu sai na zai ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace kadhabat yahud a'a ba haka abin yake ba kuskure yahudawa suke kadhabat yahud ba daidai suke faɗi ba wannan isnadin muka lura akwai Muhammad ibnu Ishaq a cikin sa sahibu sirah wal magazi wanda shi ma mudallisi ne wa an ana asalin riwaya tana cikin musannaf na ibnu abi shayba da mushkilul athar na tahawi da asnan kubra da ishatun nisa'i kilahuma lil imami an-nasa'i a a ta dai wannan hanyar da kuma wasu hanyoyi daban-daban wanda za a ambaci wasunsu a nan gaba kaɗan insha Allah hadisin yana nuni zuwa ga wato cewa zaman da ake tsakanin musulmi da yahudawa a madina zama ne na ana ana hulɗa da juna har ana kasuwanci sannan kuma yahudawa ba za su gushe ba ko a cikin kasuwancinsu da mu'amalarsu da suke da musulmai sai sun samu ku akan wani abu da kuke addinin kaga sai da ya saƙa mai wata shubuha tare da cewa ana magana ne kawai akan mene kasuwa zaka sai an yi dan da su sannan kuma duk sanda suka kawo shubha mai ake yi sai a koma gun malamai don warware ta shi yasa Abu Sa'id nan da nan sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai tsaya ya fara jayayya da shi ba sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don neman warware wannan shubha wannan ya daga cikin halin Yahud da ba za su daina ba da haka duk abin da zaka yi amfani da shi nasu to sai kai taka tsantsan قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير an muhammad ibn ishaqa an muhammad ibn yahya ibn uh, hibban an abdullahi ibn uh, bin muhayriz da haltu ana wa abu sirmat al-mazini fawajadna aba sa'id al-khudri yuhaddithu kama haddasa abu salama mun shiga sai muka samu abu sa'id al-khudri yana yin ba da labarin kamar yadda muka ji shi daga gun ɗalibansa su abu salama wa abu umama annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala kadhabat yahud cewa annabi sallallahu alaihi ya ce yahudawa sun yi kuskure wa qala fi hadisin fi hadisin a ƙarshe sai muka ji yace wa ma alaikum Allah taf'alu ai ba da ba sai kun yi haka ba wannan la aka ƙara kamar yadda iyad yake fada tana nuni zuwa ga cewa akwai haraj akwai damuwa don haka in ka tattara maganganun malamai ga baki ɗaya an ka koma littattafai kamar tahribu sunan na al Ibn al-Qayyim ya tattauna mas'alan nan dalla dalla haka nan Zadul Ma'ad in Allah ya raya mu zamu kawo wajen a can gaba a mujalladi na biyar na Zadul Ma'ad zaka yi kuma yanzu ka je ka karanta Ibn Qayyim ma ya tattaro maganganun malamai da tattaunawar da aka da mazhabobin da ake magana a kai da kuma wasu wurare waɗanda ba wannan ba kamar a cikin al al-mughni na ibn qudama in ka tattara maganganun gabaki daya akan menene hukuncin azulu abin da za ka fita da shi shine cewa ya halasta amma khilaful aula ne ba shine abin da ya cancanta ba kamar yadda ibnu taimiya yake faɗa a cikin alistikama an kun tana wannan istikama namu mun karanta a baya inda yake cewa fal azulu la yamnahu in in iqadal walad azlu baya hana kera ɗaɗin bai hanawa yace wala tarkuhu yujibul wilada kamar yadda barin yin azulu kuma bai tabbatar da haihuwa akwai wanda shekara da shekaru bai mata shi azulu kuma ba su haihu ba yace kuma baya ga haka sannan akwai zaluntar musamman ita macen wajen fawwate mata daɗin saduwar a daidai lokacin da ya kamata ta biya bukatar ta ɗan adam sai mijin shi ya janye jikinsa daga jikinta wannan akwai zaluntar ta kuma yana iya haifan mata da Wasu wasi a zuciyarta yana haifar mata da kunci da damuwa sannan kuma yana iya ja mata wasu cututtuka da suke da alaka da ainihin wato psychology haka maganganu da muka karanta a bayan za ku tuna kuma haka yake a bincike na kimiyya an tabbatar don haka ba daidai ba ne abin da ya fi dacewa shine ne ka'ai saboda yana janyo ainihin wato ah, damuwa iri daban-daban kuma ba shine abin da ya dace ba kuma idan Allah ya yi nufin halittar ɗaɗin duk yadda mutum ya kai ya kawo to a ran da Allah ya nufin ƙera ɗan ba zai iya cira a zakarin shi daga a wajen ba ko kuma kafin ya cire kamar da binta miya ya faɗa ya ce fa lima a sabbaƙun ya ce shi ruwan mani yana da gaggawa saboda yana tunkuɗa junansa wataƙila ɗan ɗigon da zai halarci ɗan ya riga ya zuba Za ka sai mutum ya zare jikinsa yana tsammanin ya yi azulu daga baya kuma ya ga ciki kuma na iya zama sanadiyar fitina ce ai wani ma sai ya ce ba cikin shi ba ne. to haka da haka akwai zara'i da ake toshewa ta hanyar guje ma wannan ainihin abu to musamman kuma a wannan zamanin da aka aka wayi gari mutane sun canza tunani da ɗabi'a musamman game da haihuwa game da 'ya'ya ga salonan iri daban-daban na, na, na, na, na tsarin iyali da ake cewa za ga hata su wannan salon ba ko shi suke yin nasara ba akwai wanda za a ce is 90% uh, uh, accurate ko 99% uh, abin nan effective ko waye ko waye amma kuma sai a zo sai a waye gari sai ka ga ya haifar da matsala sai a waye gari sai ka ga baya yi din sai a zo ai ta faɗa maza su ce ai su wallahi ba su yadda ba Allah ta je ta cire ne ta yi kaza ta yi kaza kuma duk ba haka bane Allah ne yake nuna mutane iyakarsu Allah ya riga ya rubuta wannan dan sai ya zo duniya to kai bawan Allah baka yi saka hana shi zuwa duniya ba kamar yadda kai ma Allah ne ya rubuta zaka zo duniya aka kawo ka to da zaka hakura kawai kai kai sha'aninka lahiya lau da ya fiye maka wallahu musta'an malam yake cewa ma alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alaikum Allah taf'alu ai ba ma sai kun yi azulun ba wa qad qaddara Allahu ma huwa khaliqun min khalqihi ila yawmil qiyama tunda Allah ya riga ya kaddara da halittunsa da zai halitta har ranar tashi alkiyama ya riga ya kaddara su wannan ma riwayar Imam Muslim ce da malaminsa da muka ji anan Ibn Abi Shayba da, da, kuma da kuma su kamar Nasa'i Nasa'i ya rawaito duka waɗannan riwayoyin a cikin Al-Kubra kuma ya sake rawaito su a cikin عشرة النساء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن لي خادما يسقي على نادح لي وأنا أعزل عنها فجاءت بولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة wannan ma ta hanya Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi ma a cikin musannaf haka ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da ibnu maja a cikin sunan ɗinsa al-imam ba ibn bishma yake cewa haddasa abu muawiya wato muhammad ibnu khazim kenan anil a'mash sulaiman ibnu mihran al babban malamin nan an salim salim shine huwa ibnu abil ja'ad an Jabirin daga Jabiru dan abdullah radiyallahu anhuma qala jabir yace atan nabiyya sallallahu alaihi sallama rajulun faƙala wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ce inna li khadiman ina da wata mai aiki a gidana yaski ala zihilli wanda take shayarwa ta hanyar amfani da wani raƙumi namu nadih shine raƙumi wanda yake aiki da shi don jawo ruwa da ban ruwa a lambu ko fadama za ga nan ya ce khadiman maimakon khadimatan saboda lafazin khadim a kamar yadda hausa ne aka ce mai aiki Ya a, a yaren hausa da kuma ingilishi particularly a ta janda da ake cima neutral ko wato janda da ba namiji ba ba mace ba kamar yadda aka ce teacher driver da ire-irensu a, a, wurin bature babu abin nan ma'anar janda a cikinsa to haka an aka ce mai aiki da hausa yana iya zama namiji yana iya zama mace ko an dai fi tsammanin namiji ne kama aka ce mai gadi zai iya zama namiji ne zai iya zama mace ko <laughs> yanzu ne da mata suka zaƙe akan feminism aka zo hatta a linguistics akwai wannan issue ɗin na feminism akwai crisis sosai da suka dinga bujiro mana da su a harkar linguistics game da game da feminism sai an ba wa mata su har a wajen harshe eh, rikicin yana da tsanani ba nan ba ne mahallinsa almuhimmu dai da ya ce kuma yaski ya zo a riwayar ahmad ibn hanbal da cewa a abin nan ne tasnu a riwayar ibn abi shaba kuma tastaki inali, li khadiman tastaki to kaga na ya fito karara saboda babu wani iskali akai insha Allah mace ce yake magana yana da baiwa wadda take aikinta tana mishi aiki a gona kuma sadakarsa ce wa ana a'azilu anha yace ina mata azulu saboda wancan abin da muka ambata na baya so ta dau ciki ta dinga laulayi ko tana shayarwa ba za ta mishi aiki ba faja'at bi waladin yace kuma kawai sai na ganta da ciki kuma sai haihuwa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace ma qaddara Allahu li nafsin bi khalqiha illa hiya ka'ina duk abin da Allah ya ainihin wato ƙaddara zai halitta na wani halitta sai Allah ya halicce shi ba isa ka hana ba shine abin da muke faɗa da na innal ma'a sabbaqun tayuran da ta ɗauki cikin to manin ya riga ya ɗiga ba yadda ya iya qala dasana abu bakrin qala al-fadl ibn dukayn am mindal an ja'far ibn abi al-mughira an abdullah ibn abi al an jabir qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أه؟ عن جرير نعم شكرا هاي لا رتانيا أبو بكر دنجنا أبو شيبة زوا أبو نعيم الفضل بن دكين بابا مالمنا نسي إمام البخاري wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sha tara zuwa ga Mindal ibn Ali al-Anazi al-Kufi daga cikin rijalu Abi ne wannan da Ibn Maja ya rasu shekara ta ɗari da sittin da takwas shi kuma daga Ja'far ɗan Abul zuwa ga Abdullahi ɗan Abul zuwa ga jarir ibn abdullahi albajali kala ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wani mutum ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ma khalistu min al na illa bi qaina ya ce ni ban tsira da komai ba daga hannun mushrikai ma'ana an yi jihadi an raba bayi a matsayin ganima yace amma ni abin da na tsira da shi kawai shine illa wata kaina wata mawaƙiya cikin bayi shine kaina wata wadda take tana da fasahar waƙa ko ta iya kaɗa jita wa ana a'zilu anha to ina yi mata azulu uridu bi hasuka saboda ina so na yi marketing ɗinta ina so in sayar da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ja'aha ma quddira ai haihuwar da kake ce ta yi ya zo a cikakken cewa kuma ta, ta, ta ɗauki ciki ne ya ce to abin da Allah ya kaddara mata ne shi ne Allah ya, ya ba ta wannan riwaya imamu tabarani ne da ibn abi shaba kamar yadda muka ambata qala da sana abu bakrin qala da sana abu usama an mujalid an abil waddak an abi sa'id al khudri qala sa'alna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al azli an nisa'in asabnahunna fa qala if'alu ma badalakum lakum fa inna Allah yaqdi ma ahabba wa in karihtum har ila ta hanyar Abubakar ibn Abi shaiba zuwa ga Abu Usama shine Hammad dan Usama al-Kufi zuwa ga Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani wanda da'ifi ne wannan isnadi ne da'ifi saboda Mujalid a kiyaye sai dai yana cikin shawahid saboda hadisan da suka gabata da wanda za su zo an abil waddak shine eh, Jabar ibn Nauf e eh, daga cikin rijalul Muslim ne wannan da Tirmidhi da Ibn Majah shi kuma ce an Abi Sa'id al-Khudri qala yace sa'alna rasulullahi Allah alaihi wasallama anil azli an nisa'in asabnahunna mun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi game da yi wa mata da muka sama bayi game da yi musu azulu fa qala if'alu ma badalaku kuma annabi ya musu gatsi ne ce duk abin da kuka dama ku je ku yi fa inna allaha yaqdi ma ahabba abinda Allah ya so shi ke hukuntawa ko ku yi azulu ko ba yi ba wa in karihtum ko da kun ki ko kun so ko ba ku so abinda Allah ya so shi yake wannan yana nuni zuwa ga kamar da muka ambata tunda cewa dama dai bayi suke mawa za ku ga duk tambayoyin akan bayi ne sannan kuma duk abin dai wato tunanin kada bayin wato su su shiga matsala ne su dukiyar su ta samu matsala kaga ya bambanta da mu tunanin mu a yanzu mu yi matan aure azulu ko a yi family planning kuma duk tsoron mene tsoron kada yara su yawa kun ga ashe tafarki na ba ɗaya da nasu ba su ba tsoron samu yaran suke ba a'a ita dukiyar ce ta kasancewar wannan mace baiwa ce dukiya ce ita ce ba a so ta tsufa ko ta lalace ko ta zama cikin raunin da ba za ta iya hidimar da ake bukata ka ji dalilinsu sannan a a mun ji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa makruhi ne duk in ka hada hadisan abin da zaka gani kenan mu ko a yanzu to dama dai ba wanda yake da baiwa yanzu in ba a irin kasashen Mauritania da muka je Mauritania an ce mana akwai bayi wallahu alam an ce akwai wasu malamai ma nan kasar da suke da su da sarakuna Allah shine mafi sanin daidai amma dai kaga bayi they are not available yanzu na ɗaya kenan na biyu kuma ‘ya'ya mata na aure haihuwa ita ce ribar aure daga cikin riba mafi girma kuma Allah ya kyata da suna kyauta ce yake yi ya bu liman ya sha'u inathan wa ya liman ya dhukur malamai suka ce cikin ma fara ambatan mata yana nuni zuwa ga falala haihuwar ‘ya'ya mata ne ma fiye da ‘ya'ya maza saboda ‘ya'ya mata kamar wani lasisi ne da ke kai mutum aljanna kai tsaye in yi musu tarbiyya to kaga Allah ya ce kyauta yake mu kuma yanzu turawa da wakilansa a cikin mu baƙaƙen fata sun ga mutane cewa badin ne cewa damuwa ce cewa hidima ce cewa abun tsoro ne kuma an ɗauki cewa ƙa'idar ita ce in ba su da yawa za ka iya da su da zaran sun yawa ba za ka iya ba to ne ya saba wa sunnar Allah Allah bai sanya sunnar iya yau ‘ya'ya tarbiyya ta zama tana da alaƙa da yawansu ko rashin yawansu kamar da Allah bai sanya sunnar yau ‘ya'ya tarbiyya ta zama tana da alaƙa da wadata ko rashin wadatarsu da haka ba wannan ne ma'auni ba Abin da aka ce ka yi kamar da muka ji hadisin can da baya ihris ala ma yanfa'uka ka tashi kai da zai amfane kai da ka. sannan kuma ka nemi taimakon Allah kai ta addu'a Allah ya shirye maka da su idan ka dace Allah ya shirye maka da su sai ka gode wa Allah idan an samu wata damuwa ko ta jarabawa sai ka tuna Allah ya yi ma waɗanda suka fi ka falala ma irin wannan jarabawa hatta annabawa ga annabi Nuhu nan Allah ya jarabce shi da ɗa za ka kuma mutane da dama masu arzikin ai yanzu wato akwai iskancin ma da yayan masu arziki suke yayan talakawa ba za su iya shi tunda dan talaka ina ga koken ya sha ina ga kudin shan koken ina ga kudin shan giya irin wannan ta kwalba ta turawa ba zai iya ba ko shiga caca ko tseren mota ko wani abu ko gasar kashe wa 'yan mata kuɗi ko kwana a hotel dan talaka ba zai iya wannan ba so da haka ba ana cewa talaka ya bar dan shi ya lalace ba ne a ya tashi ya mai tarbiya ya bashi tarbiya da ilimi da, sanin ya kamata saura kuma a yi addu'a a barwa Allah amma sam wannan ka'ida ta cewa wai mutane za su yawa a duniya a rasa yadda za a yi da su duka ƙarya ne ba kuma shine sunnar Allah ba game da halittunsa wannan magana dole a ci gaba da faɗinta ana maimaitawa saboda kamfen da ake yi against wato haihuwa ta yi yawa har mutane sun fara gasgatawa don aka yi jin malami yana hudu ba juma yana yana yana cewa jama'a su yi hankali ba su daina haihuwa barkatai yana ganin hakan wai nasiha ce yake mutane wato shi ma har an yaƙi tunaninsa tunda akan kira mutane a zo a taru a yi irin wannan kwanakin baya mu ma nan masallacin za a kawo mana wata takarda in takarda ma ba sai inda na yi da ita ba wallahi da na karanta ta sai na ga akwai warin irin wannan abin a ciki wata kungiya mai magana akan kaza da kaza suna son wai za su zo mu ba su time su tattauna da shugabannin wannan cibiya an ga cewa muna da influence a cikin al'umma mu gamsar da su akan kiwon lafiyan 'ya'ya mata da haihuwa da bat spacing da waye da waye tunda na ga aka na wurga da ita ni ba za a yi wannan da ni ba na fi so na zama a ɗan ƙauye na inda aka wani harka ne ba na son wannan wayewa wala ba ma sai ne da ita ba yanzu na san halasta na san jiran response ɗin da za a ba su so duk inda za ka ji an kawo wannan magana to ƙarshe za a tike ne a kan ana so a annabi bakin ciki ba a so ɗuma shi ta yawa sallallahu alaihi wasallam da haka jama'a wallahi mu kiyaye wannan tunanin yawwa mu tashi mu nemi abin yi mu yi ƙwazo wajen tarbiyyar 'ya'ya da kuma ainihin wato nema musu abin da za su ci su rayu sannan kuma mu ci gaba da haihuwarsu ba wani wanda zai ce ma ka haihu ya zo da gashi nan Tura wanda suka dinga zuga mutane ka a haihu yanzu suna neman haihuwa ruwa a jallo yanzu ƙasar Moscow kwanan nan ƙasar Russia suka sa wata doka wannan Putin wannan mai yin yaƙi din nan ya doka cewa duk matar da ta haihu to ga kuɗin da za a bata wasu kuɗaɗe masu yawa fa a kuɗin Najeriya ya fi miliyan goma fa in kika haihu kawai za a miki wannan kyautar. saboda galibi ‘ya'ya mata an ɓata musu mahaifarsu an lalata musu mahaifarsu yanzu ba sa iya ba sa iya conceiving wasu tun ma kafin su yi aure da kan suka yi aure sai zama haihuwa sai ta musu wahala abin ya zama ba daɗi chances ɗinsa na haihuwa sun ragu sosai da ka sai zo yana wannan yana ba da wannan abin tun shekarun baya ƙasar italiya su ma haka da jamus ƙasashen turawa da yawa wanda su suka dinga ziga ma akan cewa a daina haihuwa yanzu kuma suka dawo su kuma suna neman haihuwa to wannan bai ishe mu izina ba in duk ba mai aiki da nasoshin ba Allah shi kyauta ina ganin bari mu saurara a nan ko wanne ne lamba hadisin da muka karanta ne dari uku da saba'in da uku ko shi ne a da saba'in da nawa da uku to bari mu kwana akan dari uku da saba'in da hudu insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sabi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah